أن القلب أكثر عضو في جسد بني آدم فإن الله تعالى سماها قلبا لأنها تتقلب من خير إلى شر وتتقلب من شر إلى خير فالرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو ويقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أيها المسلمون لقد ورد الذكر القلب في القرآن الكريم تقريبا من مئة وأربعين مرة وقال عز من قائله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال عز من قائله ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال تعالى وإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب الذين في الصدور وقال عز من قائله ذلك ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات أيها الأحباب حاولوا أن تكون قلوبكم صافية نقية طيبة ولا تتركوا الشيطان يلعب بقلوبكم واعلموا أن غذاء القلوب ذكر الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأن موت القلوب الابتعاد عن ذكر الله تعالى وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أينما كانوا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي جعل الذي جعل ذكره هدائك المؤمنين وغذاء أرواه المتقين وأصلي وأسلم على البشير النذير الذي أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الوجوه النيرة الطيبة ويا أحباب رسول الله إن القلوب الصالحة انقسمت إلى عشر أقسام وهي أولا القلب المطمئن وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثانيا القلب المنيب وقال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم ثالثا القلب الوجل قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم رابعا القلب السليم ألا إلا من أتى الله بقلب سليم خامسا القلب اللين ثالثا القلب الرحيم الرؤوف وجعلنا في قلوب الذين وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة القلب الخاشع ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله القلب الساكن الهادئ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم تاسعا القلب القوي وقال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب ربنا رب السماوات والأرض عاشرا القلب المخبت وليعلم الذين أوتوا العلم إنه إنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وعما صنف القلوب الميتة قلوب الميتة والمريدة فهي خمسة وعشرون أصنافا أولا القلب المبو ونقبوا على قلوبهم فهم لا يسمعون ثانيا القلب القاسي فويل للقاسية قلوبهم ثالثا القلب المريض قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا رابعا القلب المقفل قال تعالى أم على قلوبهم أقفالها ومن القلوب الميتة والقلوب المريضة القلب الذي عليه ران والقلب المختوم والقلب المغلوب والقلب المبروك والقلب الذي لا يفقه والقلب الذي لا يعقل هذا من أنواع القلوب الميتة والقلوب المريض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da aminci su tabbata ga manzon tsira annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ku yan uwa musulmi ina yi muku wasiya da kaina mu ji tsoron allah mai girma da buwaya domin jin tsoron allah wasiya ce wadda allah subhanahu wata'ala ya yi wasiya da ita da al'ummomin da suka gabace mu Allah ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah ya ku yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu gyara halayenmu ya ku bayan Allah ku sani mu gyara mu domin a cikin gangan jikin mutum a cikin gabbai da ɗan adam yake da su ba wata gaba mafi haɗari sama ga abin da ya shahi wato gaba ta zuciya shi yasa Allah subhanahu Ta'ala ya ambaci zuciya a cikin alkur'ani da sunaye har kusan sunaye wato ɗari da kusan wani abu saboda nuna wato zuciya abu ce da take da haɗari malamai suka ce an kiraye ta zuciya saboda tana juyawa daga alkhairi zuwa sharri tana juyawa daga sharri zuwa ga alkhairi ya tabbata daga annabin tsira annabin rahama tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yana cewa lalle Allah Su subhanahu wata'ala baya duba zuwa ga surorin jikinku kawai Allah yana duba ne zuwa ga zukatanku da kuma ayyukanku annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce tsoron Allah yana nan ya faɗi wannan hasso uku yayi ishara zuwa ga kirjinsa ya ce tsoron Allah yana nan ya ku bayan Allah mu yi ƙoƙari dukkanin ƙoƙari wajen tsallakake zukatanmu da gyara zukatanmu kada mu bar ɗan ya yi wasa da zukatanmu mu sani lalle zukata abincin da ake ba su domin su rayu su gyaru shine yawan zikirin Allah huwa wata'ala Allah ya gaya mana cewa ku saurara da zikirin Allah ne zukata suke samun natsuwa sannan ya ku bayan Allah ku sani da ke jawo mutuwar zukata da kuma rashin lafiyar zukata shine santa daga ambaton Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce fawailul lil qasiyati qulubihim an zikrillah azaba ta tabbata ga wayanda zukatansu suka bushe suka kekashe ba sa tunawa da Allah ba sa yawan ambaton Allah ba sa tunawa da dokokin Allah ya ku yan uwa musulmi ya ku wayannan fuskoki masu albarka ya ku masoya manzon Allah ina da aminci Allah tabbata a gare shi ku sani zukatan mutanen kirki salihan bayi sun kasu zuwa gida goma mutane masu zukata iri-iri sun kasu zuwa gida goma akwai wayanda Allah yake azurta su da zuciyar da ake kira alƙalbul inna na tsatsar zuciya zuciyar da take ƙaunar Allah kamar yadda Allah ya ba mu wannan labarin ya yace wayanda suka yi imani zukatansu suna natsuwa da zikirin Allah Allah ya ce kuma ku saurara da zikirin Allah ne zukata suke samun natsuwa akwai mutumin da in bai zo sallar juma'an nan ba yau jin kai kamar duniyar nan tashi za ta yi saboda ni bai samu zuwa sallar juma'a ba akwai mutumin da bai samu sallar juma'a ba ba inda hankalinsa ya tashi bai ma damu ba bai ma san an yi wani abu ba kaga irin wannan baya cikin masu kyawawan zukata masu rantsatsun zukata akwai da Allah ke azurta su da alqalbul munib zuciya da ke mai da al'amarin su zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya ce man khashiyar rahmana bil ghaib wanda ya ji tsoron Allah a boye waja a bi kalbin muni kuma ya zo da zuciya mai mai da al'amari ga Allah Allah ka azurta mu da zukata masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah ya ku bayan Allah wanda Allah ya azurta da irin wannan zuciya ya gode ma Allah akwai mutanen da Allah ka azurta su da zuciyar da ake kira alqalbus salim zuciya lafiyayyar zuciya irin wanda Allah ya ce sai wanda ya zo da irinta ne zai samu rabauta ranar kiyama zuciyar da ba ta da hasada ba ta nuhin keta ba ta nuhin sharri ga kowa sai alkhairi irin wannan zuciyar wanda Allah ya ba ita ya gode ma Allah akwai wanda Allah ya ba zuciya mai laushi zuciya mai cike da tausayi da rahama kamar yadda Allah ya ce waja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahama Allah ya ce mun sanya a cikin zukatan wayanda suke biyarsa mun sanya tausayi da jin kai akwai mutanen da Allah ya samu sosai a cikin zukatansu ya saya musu jinkai akwai wanda Allah yake azurta shi da zuciya alkhace mai kariya ta koma ma Allah subhanahu wata'ala wayannan zukatan sune ababen yabo wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta da su yayi arziki akwai wanda Allah yake azurta shi da natsatsar zuciya duk yanda fitina ta kai fitina tashin hankali ya kai tashin hankali Allah zai kawo masa natsuwa Allah zai kawo masa kwanciyar hankali kamar yadda Allah ya ce huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Allah ya ce liyazdadu imanan ma imanihim sune mu'minai diya da tashin hankali ya kai tashin hankali Allah yana sa mu'minai natsuwa da kwanciyar hankali domin sun san ko me ya same su daga Allah ne kuma ba wanda zai iya jayo musu fitina ba wanda zai iya ture musu ita Idan wannan zuciyar zuciya ce ta bayan Allah daga gari Allah ka azurta mu da ita akwai mutanen da Allah yake azurta su da zuciya da ake kira al-muqbit zuciya mai mai da al'amarin ta zuwa ga Allah ya fi yan uwa musulmi akwai nau'in zukata wayanda suke mata tuni zukata ne masu cike da rashin lafiya wanda su ya kai nau'i kusan ashirin da biyar malamai suka ce akwai zuciyar da ake kira alkalbul mafabu zuciyar da an ruhe ta alkhairi baya shiga cikin ta Allah kare mu da irin wannan zuciyar zuciyar da kwata-kwata ba ta da nuhin alkhairi irin zuciyar da Allah ya ce wa nadaba ala qulubihim zukatan kafirai kenan wayanda babu alkhairi ko zifi akwai zuciyar da take alƙalbul ƙazi zuciya ke kasassar zuciya zuciyar mara tausayi wadda Allah ce bana ya tabbata ga masu irin waɗannan zukatan shine irin zukatan kafirai akwai zuciyar da take alƙalbul mari zuciya mai cike da rashin lafiya zuciyar da ke da keta a cikinta zuciyar da babu tausayi babu rama a cikinta akwai zuciyar da Allah ke sa ba dulaf ya ruhe ta alkhairi baya shiga cikinta akwai zuciya da take tana da tsatsa ita ake kira zuciya mara lahiya zuciyar da ta sa sabon Allah gaba irin wannan zuciyar ita ce wannan sabon Allah zai tsatsa a cikinta don haka nau'ukan zukata akwai zuciyar da ba ta fahimtar gaskiya duk mutumin da ake nuna masa kurakurarsa ya san yana kuskuren kuma ya ki ganewa to zuciyarsa ita ake kira alƙalbin lazila yafka zuciyar mutumin da baya fahimtar gaskiya diyar kan lurar da shi zai ce ai arafi ake masa ai ya san ko da wa ake ai da suna ake kuma har yanzu bai gane ba to irin wannan yana da zuciya mara lafiya akwai makauniyar zuciya wadda ba ta ganin gaskiya akwai kurmanyar zuciya akwai wadda take bebanyar zuciya Allah ya kare mu daga irin waɗannan zukatan ya ku yan uwa musulmi akwai zuciyar da take cike da tsoro mai ita an cika zuciya sai da firgici da tsoro duk da magana kai da ƙarfi sai ya ruga da gudu Allah ya kare mu daga irin waɗannan zukatan akwai zukata irin na munafukai akwai zukatan da an karkatar da su daga gaskiya akwai zukata masu nau'in matsaloli daban-daban akwai mai cike da hasada akwai mai cike da keta akwai zuciyar da take da matsaloli ga sunan iri-iri Allah ya kare mu ya ku uwa musulmi muna ƙara kira zuwa gare ku akwai musabaka da ake yi ta local government a cikin wannan gari namu na argungu wadda ake neman taimakawa da gudunmawa ake neman halartar mutane a irin wayannan guraren domin zaburar da wayannan matasan da suke gudanar da wannan musabakar idan ka je gurin da ake musabaka sai ka zubar da hawayenka duk wani wanda aka ce maka wani hamshaki ne ba ka ganin shi wannan wurin duk wani wanda aka ce maka mai wata kuce da farce ba ka ganin shi wannan wurin duk wani wanda ake ce maka wani dan babban dan siyasa ne ba za ka gan shi wannan gurin ba wannan ya kawo kullum abubuwa ana samun ci baya babu gudunmuwa da mutane suke bayarwa yanzu ka diba kudin da ake kashewa musabaka ta local government duka kudin ba za su kai naira dubu ɗari biyar ba amma wallahi cikin bakin ciki mutanen nan suke saboda aka ya kamata wayanda Allah ya azurta su da hali su je su ganin ma idanunsu ga ayyuka nan akwai inda ake neman taimakon alkur'ani akwai inda ake neman taimakon kuɗi ba ce ka ba da kuɗin ba ka je ka ba da abin da ake nema in ka zo ma ka ce ka ɗauki nauyin gaba ɗayan abin da za a yi karka ba su kuɗi ka saka gaba wannan kyautar da ake so ka ce nawa ake so a ba na ɗaya hizo biyu har zuwa na biyar ko zuwa na uku ka ce za ka bayar haka ya kamata al'umma su yi ku kalli ku yi koyi da mutanen garin jiga ku yi koyi da mutanen bunza irin yadda in musabaka ta tashi ta local government za ka ji wani ya ce duk wanda ya yi na ɗaya ya ba shi kujerar makka duk wanda ya yi na biyu ya ba shi kaza irin wannan zuciya ya kamata al'umma mu zama muna da kishi amma sai ka mu ba haka muke ba mu zukatanmu gaba ɗai sun koma irin zukatan da ba abin da ya dame su sai son wasa in kana son ka ga bubu kuwa da nuna faɗi da bubbudewa to shi ne a ce baka za a yi wani wasan kwallo ko za a yi tseren dawaki ko za a yi wasan kaza ko za a yi kaza to nan ne za a ga mun je mun baje da manyan rigunoninmu mun baje da kujerunmu na siyasa mun nuna mu manya ne domin manya su ganan muna ba nan ba ne wurin da ya kamata a ce muna ba da gudunmuwanmu akwai abin da ya faru a bara musabaka ta kungiya wadda aka yi a garin a abin nan gulma aka samu wani bawan allah da ba sai an wata sura ne ba ya bayar da mota da injimin noma ya bayar da kuɗi ga wanda ya na ɗaya wannan abin ya kirkisa 'yan musabaka ya sa 'yan musabaka sun ƙara jin ƙwari sun gane ashe su manyan mutane ne an kula da su na biyu aka ba shi mashin aka ba shi injin munnuka ina za mu samu irin waɗannan bayan Allah masu hasala su yi yanzu ina kyauta da gobe ne za a raya wannan musabakar ko ba a gayyace ka ba za a raya wannan musabakar a LEE e. bara mata suka kashe kunya bara akwai yarinya da ta haddace alkur'ani bara a argungu emirates gaba ɗaya a tarihin argungu emirates ba a taɓa samun macen da ta haddace ƙur'ani ba sai wannan yarinya a bara ita kadai ta da ci alkur'ani a argungu emirat gaba ɗaya babu mace guda da ta da ci alkur'ani wannan yarinyar wallahi mata suka kama kara mai turmin atamwa, mai kuɗi sai da suka ajiye mata turmi ya ga kusan biyar amma ina manyan mu irin wannan yarinyar ya kamata a ɗaga ta budurwa ce ya ce ga malam muhammad awwal wanda muke kira malam lili Allah ya yi mata albarka cikin tsatsanta Allah ya ba shi yadda ta hada ce alkur'ani a argungu emirat ita ta wada ce alkur'ani ina ce argungu emirat argungu local government auji local government kan jiwa local government ko arewa local government a abin nan kan ba ba a taɓa samun ɗiya guda da ta hau musabaka alkur'ani ɗiya mace ba sai wannan yariya wannan ya sa yanzu muna na alhamdulillah ana samun matan aure suna hada ce alkur'ani ya kamata a ce irin wayannan bayan Allah a nuna musu wato abubuwa na nuna daraja da martaba wannan shi yasa aka waye gari musabakar iyan talakawa suke musabaka ka je wurin musabakar gani duk wani wanda za a kira duk wata wanda za a kira a argungu ba ɗiyar kowa ba ce duk wanda aka ce maka ɗiyan wani abu ne a argungu shi ba kokarin ya haddace Alkur'ani ba shi yasa har yanzu ina faɗa muku don ku hasala ku yi cikin abin da nake faɗa ɗiyan ku su haddace a samu wani ɗan babban mutum a ce ya haddace yanzu gidan da a argungu Allah ya azurta shi da samun mahadarta alkur'ani maza da jikoki ne shine alhaji Yusuf dan Izala sai da Allah ya bashi ɗiya ne na tsatsansa kusan guda uku suka haddace alkur'ani aka samu jikokinsa su haddace alkur'ani alhaji Yusuf dan Izala ba ka ce ba mai kuɗi a argungu amma duk wani wanda aka ce maka wani abu ne argungu da ne bai haddace alkur'ani ba saboda haka ya kamata mu ba da mu. gobe kowa ya hito da dan sa da sa kai in ma baka iya ba da hotisi ka je wannan wurin ka yi zaune ganin kaɗai wannan wurin yaran za su yi shiri akwai masu hizo bibiyu ɗan ƙananan yara akwai wanda suka haddace hizo goma da tangimi wallahi in ka je ka gai da ɗiyan talaka ka zuba ƙur'ani sai ka yi kuka da hawayenka ka je kawai ka ganin ma'idanunka. idanunka yanzu nan ana musabakar yan gini masu yizo goma za ina jin kilan sun shiga masu zuwa ishirin in an jima za a yi masu zuwa arba'in za a yi masu ƙur'ani za a yi masu tafsiri don girman allah don girman allah jama'a ku ba da mafi don girman allah ku ba da mafi ku je ku nemi kwamitin musabaka biyu suke bukata ku tambaye su ni a kyautar da suka shirya su gaya muku ku bayar da wannan abin wannan ba karamin zaburarwa ne ga 'ya'yanmu. Allah ya azurta mu da ƴaƴa ma da ta alqur'ani Allah ya yawaita mana su a cikin wannan ƙasa Allah ya yi mana damuwa baki ɗaya. Allah ya kuranya mana dukkanin matsalolin da muke fuskanta muna roƙo Allah malamin mu yayi tafiya zuwa ƙasar Niger Allah ya kai su lafiya yaran mu da za su je su yi mukabala a jami'ar sayi muna musu addu'a ubangiji Allah ya ba su nasara wannan mukabala da za su yi Allah ya ba mu nasara ɗaliban mu su ci nasara wannan mukabala Allah ya taimake su aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin ila salatikum yarhamukumur rahman